Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Kisan gillar da wani malami ya yi wa wata ɗalibarsa a jihar Kano na ci gaba da ɗaukan hankalin jama'a. Domin kuwa kusan duk majalisin da ka leƙa za ka samu ana sharhi ne a kan wannan mummunan al'amari da ya bayyana a ƙarshen satin da ya gabata. A da dai akwai kyakkyawar fahimta tsakanin iyaye da malaman 'ya'yansu. To amma wani irin tasiri wannan al'amari da ya bayyana zai yi ga alaƙar da ke tsakanin iyaye da malamai? Tun bayan bayyanar gaskiyar wanda ya saci ɗalibar da aka shafe kwanaki ana nema a jihar Kano, iyayen yara na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da yadda za su rika alaƙa da malaman 'ya'yan nasu. To, alhamdulillahi a matsayina na uba ganin yadda wannan abu ya faru tsakanin shi wannan malami makaranta da ita wannan yarinya marigayya hanifa dole ne ya zama wajibi a gare mu mu iyaye mu san yadda za mu yi taka tsantsan da yadda za mu gudanar da mu'amala tsakaninmu da su malaman makarantar 'ya'yanmu. Abu na farko da za mu lura da shi ba za mu ce kwata-kwata ba yadda ba za ta shigo tsakaninmu da su ba amma dole ne sai zama sai mun sa natsuwa kuma mun iyakance yanayin yadda za mu yi mu'amala da su sannan da yanayin yadda za su gudanar da mu'amala da yaranmu kuma mun lura wani malami yaranmu suka fi ambato sannan yaya su? suke saboda yaro yadda yake a makaranta za ga cewa akwai wanda daga cikin malaman da za ga sun fi shakuwa to dole ne ka sa ido ka ga wata irin shakuwa ce wannan sannan menene yake gudana sannan shi ya wancan malamin yake ya zama da cewa an yi takatsantsan akwai takatsantsan da yadda ake gudanar da mu'amala da su wannan iyayen yara saboda kiyayewa duk da cewa Allah ne ke kiyayewa amma dai dole ne ya zama na sai mun sa ido wani sakaci ka bar yaro ko in an tashi makaranta a ce su je da shi gidansu su san yadda za su jira kafin ka zo ko kuma ka bar musu yaran dai sai sadda ka gama yadda abin da ka yi ka zo duk wannan abu abu ne wanda ya kamata iyaye su yi taka tsantsan da shi domin a kiyaye kuwa irin ina abubuwa Allah ya samu dace suna na sani mai lemo to ni na yana iya kasance da ni ban da dama ina iya sa mata na lokacin da ta tafi za su je makaranta su je tare daga ta kai su lafiya in lokacin dawo su yayi ya kasance ta je ta ɗauko su ta san ta ɗauko su lafiya ta da su lafiya su kuma malaman fa ya za ka rika mu'amala da su a matsayin ku na iyaye za ku rika mu'amala da su malaman ƴaƴan naku to eh mu'amala ta da su in na je na damƙa masa su a hannun su na kai su lafiya idan zan karɓa zan karɓa a hannun su lafiya kin ga idan wani abu ya biyo baya zan iya ɗaukar mataki a kai tun da ka dinka musu amana su wurin su kuma zaka je ka nemi ƴaƴa yawa a wajen su zan je yan karbe ƴaƴa na a hannu to ana Muhammad eh, gaskiya dai wannan abu da wannan malami bai kyauta ba ni a matsayi na uwayen yara kawai a kula a san abin da ake yi yanzu saboda malaman su ma tun da sun fara irin wannan kuskuren sai a kula yanzu kenan sai a san me ya kamata a yi da su kenan shi kuma wannan dai wannan hukuncin inda ya shiga hannu a san yana za a yi da shi kenan kawai to amma kai me yaya yanzu mu'amala ka ta kasance a ce ɗanka na makaranta yaya za ka riga ji yaya me yaya za ka ringa mu'amala da malaman makaranta eh to gaskiya zai irin wannan lamarin tun da yana faruwa kin ga mutum in ka kai yaron ka makaranta za ka dinga ɗarɗar kenan mutum zai shiga cikin wani yanayi na tunani tun da abin babu irin kula sosai ga malaman makaranta A su dai kamata a ce suna kula da irin wannan abin bai faruwa amma kuma su suna yi ga abin bai kamata ba hakan To mu dai a tunanina ya kamata a kiyaye a san abin da ake yi. To muryoyin waɗansu iyayen yara kenan da suke bayyana mana yadda za su riƙa kallon malaman 'ya'yansu da kuma mu'amala da su. To ganin cewa wannan lamari ba zai kore wanzuwar harkar ɗalibta da malantaka ba, mun tuntubi wasu malaman ko yaya za su riƙa mu'amala da ɗaliban nasu da kuma iyayen ɗaliban domin nuna musu ba a taru aka zama ɗaya ba. Sunana Musa Muhammad Dona, malami a wata private school da ke nan Kano. Gaskiya abin da ya faru na kisan wannan yarinyar Hanifa da shi wannan malami ya yi abin a duba ne kuma abin Allah wadai ne. Kusan wannan ya jawo mana cece kuce da tsangwama da tuhuma a matsayinmu na malamai. kusan yanzu ganin da mutane suke mana ba irin wanda suke mana da ba da mutane suna mana ganin mutane masu amana da kuma kula da tarbiyyar 'ya'yansu. To amma bayan faruwan wannan abun tunanin jama'a ya canja kwarai. A gaskiya ba ɗan Abdulmalik kaɗai abun ya shafa ba, mu kanmu malamai abun ya shafe mu saboda yanzu ya canza mana suna daga matsayin masu ba da amana zuwa maciya amana. Kusan in ce akwai iyaye da yawa wanda za ku ga komai na 'ya'yansu malamansu ne suke yi. amma bayan da wannan abu ya faru na san za a samu canji wannan zai sa iyaye da yawa su fara tuhumar alaƙar su. saboda haka ina kira ga mu malamai da Allah mu daure mu riƙa haƙuri inda Allah ya tsaida mu mu tsaida kanmu sunana Catherine Balogun to gaskiya wannan magana bai yi daɗi ba Gaskiya a matsayina na malama sannan a kuma matsayina na uwa gaskiya abun, abun tausayi ne kuma kam ya kawo hawaye a idanuna. To dai daga farko dai zan ce Allah ya yi ma iyayen yarinyar nan ta'aziya Mutuwa nan ba nasu bane su kaɗai. Mm. Gaskiya mutuwa ne da ya shafi kowa sai dai ba mai tausayi ba sai dai kuma ba mutum ba. abin da nike gan ya kamata iyaye su yi na daya shine a yi kokari ana cudanya da malamai don wani lokaci yana da kyau iyaye suna magana da malamai su, don a cikin magana ma za su iya su gane wasu abubuwa a kan malamin da zai iya ya ba ma mutum idea ga yadda wannan mutum yake da sauransu sannan a fallin malamai da ko mai makarantar ma ba kowa ba ne kawai za ka ɗauke shi ka ce shi ya zo ya yi maka aiki Muryoyin waɗansu malamai kenan da suka bayyana mana yadda za su riƙa mu'amala da ɗalibai da kuma iyayen ɗaliban. domin ɗinke wannan mummunar baraka da ta auku bayan aika-aikan da wannan malamin makaranta ya tafka. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiya trust da kuma ta twitter.com slash aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast ko kuma ta TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola a jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. To waɗanne hanyoyi za a bi domin ɗinke wannan baraka da ka iya samuwa tsakanin malaman makarantu da iyayen yara, biyo bayan wannan rashin imanin da ya gudana tsakanin wani mai makaranta da wata ɗaliba? Sunana Comrade Kabiru Sa'idu Dakata, babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma a kan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci wato kaja. Idan ka dubi wannan al'amari da ya faru, sai ka ga gaskiya ya ƙara nuna cewa iyaye babu wani mahaluki yanzu da ya rage da za su yarda da shi ko kuma za su nuna ma 'ya'yansu su yarda da shi domin idan ka duba za ka ga cewa tun farko an tsinci kai a wani yanayi na cewar irin wannan satar mutane da ake yi musamman ga ƙananan yara an fi amfani da sanayya ko dai a sace su a kashe su ko a sace su a yi musu barna ta hanyar lalata musu rayuwa yin saduwa da su da sauransu wannan wani abu ne da ya daɗe mun sani da cewar ko a 'yan kwanakin baya akwai yarinyar da wajejen brigade a jihar kano irin wannan ta taɓa faruwa cewa wacce aka yadda da ita tana shiga cikin gidansu tana wa mamanta kitso ita ce ta bi ta islamiyya ta ɗauke ta suka haɗa baki da wasu har aka yi sanadin rayuwar yarinyar yanzu kwana-kwanan nan ga shi shi ma wani a Zariya wani yaro wanda ana zargin makwabcin mahaifin shi ne bayan ya karɓi kuɗi kimanin fiye da naira miliyan hudu shi ma ana tunanin yaron a makwabcin shi ne ya sace shi kuma aka halaka shi so wannan abin da zai nuna maka shine a babu wani mahaluki da dan yana da dangantaka da mutum ko yana da wata alaƙa? a saki jiki a nuna ma yara cewa wannan mutumin a gaskata shi domin yanzu ba ga makwabci ba ba ga ɗan uwa na mahaifi ba ba ga ɗan uwa na mahaifiya ba ba ga malamai ba babu wani mutum da za a gasgata amma abin da nake so mutane su fahimta gaskiya ne shi wannan abdulmalik muhammad tanko wanda ya kashe hanifa ya amfani da cewa ya san Hanifa ya bi ta makarantar Islamiyya, amma ai shi malaminta ne na makarantar boko. Amma me yasa a lokacin da Hanifa ta zo makarantar shi ta boko bai yi abin da yake so ya yi na sace ta ba. Kaga a nan amana ce tsakanin malami da iyayen yarinya. Lokacin da aka turo ta makarantar boko sai ya ƙi ya amfani da wannan amanar da aka bashi domin shi ne zai kwana a ciki duk bincike da za a rinka yi da shi za a yi domin a makarantar shi ta ɓata sai ya bari sai da ta tafi makarantar islamiyya tukunna ya bita, wanda a yadda iyayen Hanifa suka faɗa kwana ɗaya da ɓatan Hanifa yana ɗaya daga cikin mutanen da suka je suka jajanta musu har da kuka wanda bincike ba zai je kan shi ba. To saboda haka wannan iyaye za su yi shakku za su tsorata tsakanin alaƙar ‘ya'yansu da malaman makarantarsu amma idan muka duba sosai za mu ga alaƙar ba tana yiwuwa ba ne lokacin da ka miƙa 'ya'yan nan naka a makarantar da waɗannan malaman suke wannan abin ya faru ne ba a makarantar da shi abdulmalik muhammad tanko yake koyarwa ba ko mallakinsa a'a wani guri ya bita ya yi amfani da ya santa maimakon ya je ta dubi-dubi yana so ya saci wani yaron ko wata yarinyar sai ya bi ta shi saboda yana da wasu bayanai a kanta ya santa ya san iyayenta ya san inda take islamiyya wanda wannan ne ma ya sa lokacin da ya je zai ɗauke tan har take magana tana kiran shi da uncle wanda kuma ga bisa bayanan waɗanda suka so su taimaka mishi ya sace ta su da suka je saboda bata san shi ba sai ya kasance su basu iya sun sace ta ba saboda haka gaskiya ne iyaye ba za su gasgata kowane mutum ba domin yadda tsari na rayuwa ya lalace amma wannan abin da ya faru na hanifa da malaminta na makaranta ba ya faru ba ne a makarantar wanda amanar da ke tsakanin iyaye da malamai tana kulluwa ne a makarantar nan abin da ya haɗa su shine wannan makarantar yayin da suka zo makaranta so amana ta koma hannun malamai amma idan ba sa makaranta ba sa hannun malaman nan nasu na makarantar boko sai dai ko tana hannun malaman su na islamiyya So shi ya yi amfani da amincewa da ita yarinya ta san shi da kuma ya san wasu bayanai ya bi ta kamar yadda aka samu wasu mutane makwafta A 'yan uwa suna fakar idan iyaye suna bin yara inda aka aike su ko inda aka tura su makaranta suna sace su ko su lalata musu rayuwa ta hanyar yin ah, alfasha da su ko kuma su nemi kuɗin fansa su sake su a wasu lokutan ko kuma su kashe su so abin da yake faruwa zamani ya zo cewa babu wani mahaluki da za a gaskata kowa ya kafa kafa ya nuna ma 'ya'yan shi cewa kada su sake su amince da wani mutum kowaye idan ya gansu an aike su makaranta ko an aike su a siyan abu ko wani guri ya ce musu zo mu je wani guri su yadda da shi amma ni bana tunanin cewa wannan zai taɓa alaƙa sosai da take faruwa tsakanin malamai da yara domin ai ba ya faru ba ne a makarantar da yake koyarwa ya dai amfani ne da wata kafa ta cewa an san shi ya bi hanifa makaranta amma wannan ba zai hana iyaye su ƙara lura sosai ba kada su gaskata duk wani mahaluki domin yanzu ana amfani da sanayya da malinta da makwabtaka da yan uwantaka ana muzanta ma yara ana sace su har tana kai ga halaka su. Kabiru Sa'idu Dakata kenan wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. To masu sauraro iya abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Bilkisu Ahmed da Halima Jumrau, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.